هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في قبل كراتين لكاتن الرحيق المختوم ما سير المدين الله صلى الله عليه وسلم أيو وأن كافية شرعنا الله دي قوم شعبه وأن الأولى وكما ya daidai da ashirin da biyar ga watan hudu wato watan april dubu biyu da goma a yau insha Allah za mu tashi inda muka tsaya a satin da ya gabata wato wajen bayanin abin da ya shafi addinin da ke cikin ƙasar larabawa kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lura da bambance-bambancen da na kula da su a satin da ya gabata tsakanin kofin da ke wurina da kuma mafi yawan abin da ke hannunku na yi yin na da kwarai kofin da yake hannuna din akwai kurakurai da yawa ciki wani lokacin rashin shafi guda lokacin layuka da yawa don haka na kyale shi kafin insha Allah mu samu wani da shi nan akwai shi a wannan barnamar da ke hannu na insha Allah za mu tashi kansa na ne inda muka tsaya ko za mu tashi yau nau'o'in ibada ko wanda larabawa suke amfani da su ko irin abubuwan ibada da ke mun karanta guda hudu ko za mu tashi na biyar ko haka ne wawo قال وكان من أنواع التقرب إليها النظر في الحرف والأنعام daga cikin nau'o'in ibadar da larabawa suke yi ga gumakansu a wancan lokaci kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bakance da suke yi da kayan noma ba na abubuwan da suka samo daga gona na kayan abinci da kuma ƙananan dabbobi sai a kwashi wani yanki daga cikinsu sai a yi bakance da waɗannan abubuwan bauta wato gumata. bakance shi ne mutum ya alwashi ya yanke wani nau'i daga cikin abin da ya mallaka ya liƙawa ya ce wannan ya aje shi domin ubangijinsa ko kuma ya ce idan abu kaza ya same shi ko na alheri misali ya ce yana da wasu ciwo idan ya warke to ya alƙawari zai wa Allah azumi kaza da kaza to su ma waɗannan suka yi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan da kayan abincinsu da suka samo daga gonakinsu da kuma wato dabbobinsu da suke ɗauke su wajen samun naman ci. allah ta'ala Allah maɗaukake ba mu labari domin ya tabbatar ma wannan abubuwa guda biyu da aka ambata wa هذه hadhihi وحرث wa harfun يطعمها إلا من نشاء daga cikin abubuwan da musulke suke yi a zamanin nan suna cewa waɗannan nau'o'in dabbobi da ake fi raƙumi da shanu da tumaki da awaki wannan su ake ce ma an'am dabbobin da ɗan adam ya tasiru hafil afil ya fi jin daɗin su bakinsa ya fi karɓar su wajen cin banda namun daji wanda akan je a farauto ba ba suka ce musu an'am ba waɗanda dai mutum ya saba ci yau da kullum na daga dabbobi wanda kuke ce ma domestic ko dabbobin da suke ma'alufa wanda aka saba da su a cikin gida wace suna cewa wannan nau'o'in dabbobi wa harfin da kuma kayan abincin da muka ware hijirun ma'ana an haramta wa kowa an ajiye su ne an kefance su la ya fa'amuha illa man nasha'u ba mai ci sai wanda mu muka so ya ci bi za a mihi Allah ya ce wannan sun yi wannan da raya wasu wa an'amun wasu dabbobin kuma hurrimat buhuruha sai aka haramta hawan bayansu ma'ana haramun ne a hausu ko a dora musu wani kaya wa an'amun la yadhkuruna ismallahi alaiha wasu dabbobin kuma wato an hana ko kuma ba ta ambata sunan Allah a kansu wannan ne yake nuna mana su mutanen suna bautawa Allah kuma suna bautawa waɗancan gumaka wannan yana cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata ka zanna shi yasa ake ce musu mushrikai domin sun haɗa bautar Allah da bautar wani ba mutane ne da suke inkarin suke musu cewa akwai Allah din ba ma a'a sun yadda akwai Allah ko suna ma bauta maka yace iftira'an alai sun yi wannan ne domin ilkular ƙarya gare shi sai jihin bi makanu yaftarun kuma lalle zai saka musu da abin da suka kasance suna yi wato na ƙirƙirar ƙarya wannan labiyar ke nau'i na shida daga cikin nau'o'in ibada ce wa kanat minha al-bahira was-sa'iba wal-wasila wal-hami daga cikin nau'o'in dabbobin da yi ajiye su na ibada ga gumakansu akwai waɗannan guda hudu wanda Allah maɗauke ba mu أكثر إمام لباري أكثر القرآن سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا فائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون تسمى وأن النوعي بداهو لفك والي سلومين وتوبما كنسو wajen fassarar waɗannan dabbobi me ake nufi da su wannan sunaye guda hudu albahira wasa'iba walwasila malamin ya kawo maganar sa'id ibn musayyab wasu malamin su ibn musayyab wasu su ibn musayyib ko dai ya zo ana faɗa yana cewa wannan sa'id ibn musayyib yana cikin sadat tabi'in wato a cikin tabi'ai da suke bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya manya domin dab yake da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah madaukaki bai ba shi ikon ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi ba babansa sahabi ne kuma yana cikin mutanen da suka halarci rasuwar Abu Talib lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin sa yake da shi ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah yace ya baffa na ka faɗi kalmar la ilaha illallah wannan kalma da ranar tashin alkiyama zan kafa hujja da ita a wurin ubangiji cewa lalle baffa na ya faɗi wannan kalma ya mutu addinin musulunci to a lokacin nan abu shi wannan babansa ibn qayyim shi ya zo mana wannan hadisi ma gaba daya shi yake cewa su abu jihar suna wurin su ne suka hana abu ɗali da faɗi la ilaha illallah naka dai wannan babanka sahabi ne shi kuma tabi'i da bai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa al-bahiratu abinda ake nufi da al-bahira allati yumna'u dirruha ita ce wanda ake hana nonanta wato suna cewa haramun ne a sha nonanta littawaqi ko kuma a haramta su kai ga mutane a ce an waye su ne domin tsawaqi wato gumakansu sai a ce babu wanda zai je ya tafi wannan dabbar an aje ta ne kawai ta gunki ne. duk yadda za ta fita sai aje ta ba wanda zai je ya tafi ta sai dai wasu suna cewa ana aje ta ne wurin su asadana su wani ne asadana sinin da dalun da nun da ta marbuta jami ne na sadin sadin shine mutumin da yake aiki a wurin gunki mai kula da gunki wanda a wurin bauta ko ta hindu ko ta yan indiya za ku gani kullum wurin bautan nan ba a rasa wani mutum wanda shi ke wato ko a ce zai kunna turaren wuta ya ta yawo da shi a wurin bautar ko da irin waɗannan ayyuka ne wani su ake ce ma sadana to sai a bar irin wannan dabba da hannunsu suna shayar da yan tafarki idan aka samu wani mutum matafi ya rasa abin da zai sai a in yana cikin tafiya ya zo ya kwana a wannan gari ba shi da abinci to wannan nonon na wannan dabba sai a tatsa a rika bashi amma ba za a bawa wani ban da shi ba haka suka ce a cikin abin da suke yace fala yahlubuha ahadun minan nas babu wani mutum da zai je ya tatsi wannan dabba wa kanu buna hali alihatihim suna sakinta asalin as-sa'iba shine abin da aka sake shi yake kiwo da kansa ba a bashi abinci mun gane yawa to idan aka ce kuma sa'iba a nan abin da nufi a bar dabbar kawai ba ruwansu da ita ta zama ta gunki ba mai kula ta ba wanda zai shaƙe ta ba wanda zai ɗauko wani abin ce ba ta fala yuhammalu alaiha shay'un ba a dora mata dakon komai kawai haka take an sake ta sakakkiya yantacciya wal wakila wakila kuma ita ce annaqatul bikr taguwar da ita ce yar fari in ce albikir shi ne dan fari sannan tubkiru fi awwal misajin ibli bi unsa ita kanta din lokacin da za ta fara haihuwar raƙumi nata to sai ta fara da mace idan ita yar fari ce mace to kuma ita ma da ta tashi haihuwa sai ta haifi mace mun gane sun matu sanni bi unsa sannan sai ta biyunta da wata ma'ana da ta tashi haihuwar yarta ta biyu yadda ta biyu ma sai ta zama mace mun fahimci wannan to ita ake ce ma wasila domin wasu na cewa wasalat baina unsa da unsa ta sadar da mace da mace ma'ana yarta ta fari mace ta biyu ma mace mun gane shi ne ake nufi da wasila ne yau sai ka ce to duk raƙuma ko taguwa in aka same ta ita yar fari ce mace ce kuma yadda ta fari ma ce ta biyu ma ce sai a ce a ah, wannan wani abu ne na daban sai a ce ba mai ci ba mai dora mata kaya sai a je a aje ta a wurin gumaka wannan ta gumaka mun gane wannan wannan al'ada su kenan a wancan lokaci wa kanu yusayyibuna hali tawaghitihim in wasalat ihdahuma bil ukhra duk lokacin da aka ce ta yi irin wannan abu ta haifi yar fari ta haifi ta biyu duk sun zama a wannan irin yanayi to sai su aje ka. ta sake ta ta koma ta wato gumaka laisa ma zakaru in ya zama babu wani namiji tsakanin su wannan ne mun mun gane an fada ina ji yanzu dai muke ta a littafin nan ko yanzu ba bare ne kai ka koma nawa kuma ke nan da dai ne wurin sauran hmm? yawwa to mana wani sai ne mu mai kyau na yake walhami abin da ake nufi da alhami fahlul ibili in an ce fahal shine wanda a hausance ko a karatun zaure ake cewa karo ko yawa wanda idan ma'ana dai ko rago ne ko raƙumi ko ɗan daure wanda ake ajiye shi a cikin garke kawai don yin barbara yawa wanda Allah maɗauki a gininsa ya gina shi da ƙarfi wajen irin wannan harkar wato wajen yin barbara saboda a haifi saurin dabbobi to a gun larabawa in aka sami raƙumi wanda yake namiji na irin wannan ya zuribu abdurabal ma'adud wanda zai iya barbara lokaci mai yawa ya sadu da wato matan raƙuma a lokaci guda adadi mai yawa kuma duk da ɗauki to shi ake cema wato karo shi ake ce fahad da fa'un da ha'un da lam fa'al kenan da wurtaccen namiji al'ashir min ibil sai ya zama cewa a wannan irin barbarar da ya yi aka haifi raƙumi namiji har guda goma fa idza qada bahu in ya gama wannan barbara ta ka aka sami wannan da auhu litawagiki shi ma in aka ce an haifi 'ya'ya goma daga gadon bayansa ma'ana daga tsakansa sai a to shi ma kai wannan lallai ga wata sai a ce a aje shi ma na goma kai mun fahimci wannan shi ma sunan abin da ke nufi da haka yanzu mun san albahira asalin bahira suna cewa kalmar bahira din daga daga bahar ne albahar shine ka keta abu saboda a lokacin watan bahira din suna samun ta ne su yanke mata kunne shine baharu yabharuna udunaha suna yanke mata kunne asalin daga inda aka samu sunan ne sai yasa ake ce masa bahira ne yankakken kunne alamar da take bata ita ce a yanke masa kunne sai a kai ta gun gumarsa wallahu musta'an yace wa afawhu min alhamli shi wancan namijin karo din shi kenan daga lokacin nan an masa abuwa ba dama a dora masa kaya ba kayan da zai dauka falam yu'mal alaihi shay'un wa sammawhu alhami ba ka dora masa kaya shi kenan kuma sai a kira shi alhami wai ya ake da alhami li'annahu hama zahrahu wai ya kiyaye ya kare bayanka daga a dora masa kaya asalin sunan hami hamidi ke ina jin zo na suna guda hudu kun san ma'anar bahira wanda aka yi mata kunne aka ita ma aje domin gumaka ko sa'iba fa wanda aka batta ba a fi da ita ba a mata abin nan shi kuma sai mai wasila wadda ta haifi mace ta bita da wata mace hami kuma shine namiji wanda aka haifi da yawa daga cikin dabbobi ta hanyar barbararsa wannan fasarar sa ibn musayyib ke wa qala ibn ishaq ibn ishaq shi kuma yana cewa al-bahira ita ce bintu sa'iba bahira ita ce yar sa'iba hiya an-naqatu idza taba'at baina ashri inasin laysa bainahum dhakar kuma da ta haifi ya'ya mata ya'ya mata har goma ba tare da a tsakanin su an samu namiji ba to ita ce ce ma albahira mun gani sun yi bat falam yurkab zahruha ita ma sai a batta ba za a hau gadon bayan ta ba walam yujazza wabaruha haka nan ba za a rika fizzar gashin jikinta ba gashin raƙumi sunansa wabar ba a ce masa sha'ar أقول لأربعة لذلك هو وبر با وبر با لا تسكوني با وبر آه ولم يشرب ولم يشرب لبنها إلا ضيف با من شن نون تكي باقو يجي نفع أجل نون با من شاء فلا تجي نون أتاقع با ونبا تكي باقو فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أمنها إذا دقنا دوة تكما لا أتفاتها هو sai a yanke mata kunni to sai a sai a samu suna mene bahira ita uwar wacce mai haihuwar ƴaƴa goma a jere ita ce ta mene sa'iba a wannan fassara ta ibnu isha yatta ta wadda bayan ta zama sa'iba din sai ta sake haihuwar wata ƴaƴa mace to sai a yanke mata kunni a jira ta suna mene al-bahira dama an ce bahira daga bahar ne shi ma nan yabharuna ubunaha wannan bayanin ne jirgi sosai duk ba ma bukatarsa na harkar shirka amma dai saboda mai lissafin ya kawo muna karantawa domin mu fahimci halin da wato larabawa suke ciki na shirka a zamanin da ya gabaci zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ku fahimci cewa lallai idan manzo ya zo daga Allah lallai ya dace da hankali a ce babban abin da ya mai da hankali akan jan hankalin mutane su daina shi shine barin waɗannan irin al'adu din da bauta ma wani abu wanda ba Allah ba shi ne hikimar a gaya mana halin da larabawa suke ciki kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan mun gane ne yawa sai sai um, kama fu fu'ila bi ummiha kamar yadda aka yi wa uwarta fa hiya al-bahiratu bintu sa'id bintu sa'ida wal wasilatu ita kuma wasila ita ce ashatu ko jinkiya ko akuya idza at'amat ashra inatin idan ta haifi tagwaye goma أتأمت معناه تاهي في توأمين توأم ده كلمة توأم أتأم أنا أتأمت المرأة ما تتاهي في توأي بمن أتنا توأي سونا سؤال ربي شيني توأم توأم من زمان وانا كلمة تقول لك إيوا إذا كنت توأي سونا توأم توأم أنا توأ فلان تئم فلانو fi'luhu ma'ana dan uwansa ne tare tare aka haife su ko tu amuhu duk ana faɗa za ka tau'am shi ne duk mace dabbar mace ko tinkiya ko akuya wadda ta haifi tagwaye biyu amma na tagwaye biyu biyu biyu har suka zama goma kun ga ciki nawa kenan ciki biyar ko yawwa shine fi khamsati abquni fi khamsati abquni a ciki biyar laisa bainahum dakarun kuma babu wani namiji a tsakaninsu ju'ilat wasilatan shi kenan sai a ce wannan ita ce wasila kuma ba sabanin fassara ta irin sai ko wanda yake inda ta haifi in ita yar fari ce mace sannan kuma ta haifi yar fari mace na biyun ma ta zama mace nan shi kuma a fassara ibn ishaq idan ta yi tagwaye guda biyar Tawaye guda goma kai a ciki biyar ma'ana tagwaye suka kai har su goma tattattat guda biyar kenan ko yawa yadda za ku gane a zamanin yaren yanzu sai su kalu kad wasalat a wannan shi kenan ta iso ma'ana ta sadar da wannan tsakanin wannan fakana ma da ba'da zalika للذكور منهم دون إناثهم sai su ce to shi kenan duk abin da wannan wato dabba ta sake haihuwa wato ita wannan akuya ko tunkiya duk abin da ta sake haihuwarta to ya zama li dhukurihim duna inathihim ma'ana ya zama na maza banda mata ma'ana daga ranar nan wannan dabbar ba mai cinta sai maza ma'ana ba za a yanka ta a ci naman ba sai idan mutum namiji ne shi mata haramun ne haka shari'a su take ta jahiliya mun gane yawwa illa an ya mutu shay'un sai dai idan wani abu ya mutu فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم sai idan ya mutu ma'ana idan mushe ne daga cikin wannan nau'in na dabbobi sai ya mutu haka to in mushe ne sai a ɗauka sai kasan su suna cin mushe musulunci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ne haramcin cin mushe hurrimat alaikum mai almaitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة دول أنا أبو بوه shari'ar musulunci Allah maɗauki ya zo mana da wato haramta cin waɗannan abubuwa amma su abun larabawa an lokaci suna cin musu walhami a fassarar ibn ishaqa alhami ana nufin alfahal shi wannan karo wato namijin raƙumi idza nataja lahu ko idza nutija lahu ashru inatin idan aka haifan masa 'ya'ya mata har guda wato goma mutatabi'atin a jere bai na dakarun babu wani namiji tsakanin su sai a ce to ظهره hama zahrahu wannan ko humiya zahruhu humiya zahruhu an kiyaye gadon bayansa ma'ana ba za a sake hawansa ba kuma an tsare masa tsatsansa domin kun san daga tsatsan gadon baya mani ke fitowa za ka sai an tsare masa wannan tsatsan ya gama yin wannan aikin kenan sai a ajiye shi sai a miƙa shi zuwa gun wato al'aliha yau sannan kuma ba za a dora komai a kansa ba imma an yakuna huwa bi nafsihi hama zahrahu wa imma an yakuna ya min babi ذكر ما لم يسمى قائله ولم يجزا يعني يعني ليس بينهم ذكر فوق نعم حمي ظهره فلم يركب ذاك عندنا حوانك ولم يجز وبره كما في ما ذلك كزر وتوغاش من سبع. سبب ولا ابو متوكل هذه تلك كمان وني في ليه to haka duk khurafa take ko san khurafa khurafa a larabci irin tatsuniya da sauki burutsu al'ada na mutane irin abubuwan da ba su da asali mu ma ba muna da su ba eh wannan abubuwa din eh, a cikin al'ada za mu zo mu je a babin tsiyara abinda za a ba mu misali da su wanda mun ambaci wani ma wancan sati da ya gabata su ba a yin kaza lokaci kaza kuma irin abubuwan da muke da su in larabar karshen wata ba a yin aski ko ba a yin kaza ba a yin kaza eh, kuma lokacin menene ba za a zauna wuri kaza ba ba a yin wanki a gindin kaza irin waɗannan al'adun su ake cewa kurafa to kowace al'umma tana da irin nata to daga cikin abin da larabawa suke yi nasu ina irin wannan kurafa suna irin waɗannan abubuwan da muka ji su kuma suna da alaƙa da abubuwan bautar su ne na sai yake cewa wa kulliya fi ibilihi yuzrabu fiha to sai a bar shi a cikin wato dabbobinsu a cikin raƙumansu yadribu ha yana wato yin barbara wannan a wannan fassara kuma kenan la yuntafa'u minhu zai ghairi zalika banda wannan barbaran ba abin da za a amfani da shi to kaga ma'anan hum ya zahruhu ba a dora masa kaya kawai kenan ba a kuma hawansa mun gane wannan yawa amma za a sa shi a cikin dabbobi a ce kawai aikinsa shine kawai a yi barbara da shi an kuma ware shi domin gumaka wa fi dalika anzalallahu ta'ala a wannan magana ne Allah madaukaki ya saukar da wannan aya yake cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala qa'idatin wala wafilatin Allah madaukaki bai saya wani abu na wasu dabbobi da kuke ce ma da wata qa'iba da wasila da halin ba ruwansa da waɗannan walakin allazina kafaru amma waɗanda suka kafirta yaftaruna ala Allah al-kadhiba suna kirkirar karya su dangana ga Allah wa aktsaruhum la ya'qilun mafi yawan su kuma ba su da hankali ba su hankaltar abin da ake gaya musu ba su hankaltar abin da suke aikatawa wasu abubuwan da suke in ka kalle su babu mizanin hankali a cikin abin da suke aikatawa kamar irin waɗannan abubuwan akwai wani hankali a ciki kawai a ce ta haifi a yaka za kaza cikin nan sai a ce me ai ba ita yi wa kanta ba wani abu ne na kaddara ko a ce ta haifi ta tagwaye to cikin nan dan mutum ya haifi ta tagwaye cikin nan sai a ware shi a koma a sa cikin wani abu ko wanda za a sa na musamman wajen bauta da ku wannan ba ta da alaka da hankali ma kusa kusa, wa anzala har yanzu Allah madauki ya saukar da fadin sa wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khaliqatun li dhukurina muharramun aw muharramun ala azwajina waɗannan wato suna cewa wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'am abinda ke cikin waɗannan dabbobi sai su ware wasu dabbobi su ce duk abin ke cikin waɗannan dabbobi khaliqatun li dhukurina mana duk wanda aka haife shi da irin wannan tsari na kaza da kaza kaman wasila to haramun ne matan mutufi ma'ana an ware shi ne kawai domin maza ne kawai za su wa muharramun ala azwajina haramun ne akan wato matayen mu wa in yakun maitatan amma in ya zama mushe ne shi ya mutu da kansa fa hum fihi shuraka'u to maza da matan za su yi wani Allah madauki ya ba mu labari kun ga wannan shari'a ce daga molanka na wani mutum ko yawa ba Allah ne ya saukar da ita ba gashi ma shi yasa yayi musu kuma babu wani abu da ake yi wanda ba daidai ba ba sai Allah madaukakin sai ya gama sai ya ga mana cewa wannan abu ba daidai bane yawa don mu sani cewa wannan abun ba daidai bane kar mu ci gaba da aikatawa shi yasa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bar shi mutane suna aikatawa to shi kuma Allah ne ya yarda da shi ya zama bangare na wannan addini namu aka ci gaba da shi misali tsarin aikin haji zama amina tafiya a je arafa daga arafa a zo muzdalifa daga muzdalifa a dawo mina a yi duk waɗannan abubuwan suna cikin al'adun larabawa suna cikin addinin annabi ibrahim da ake yi na aikin hajji tuntun ba al'adun larabawa ba suna cikin addinin annabi ibrahim wanda larabawa da suka karbi addinin annabi ibrahim ta hanyar annabi isma'il a nan hijaz suka ci gaba da yi amma sai suka gurɓata shi suka jefa shirkoki a cikinsa da Allah madaukaki ya aiko manzon sallallahu alaihi wa sallam sai aka ware abubuwan wanda yake akwai shirka a ciki sai aka bar mana wasu wanda yake asalin na Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il ne har yanzu muna yi a cikin aikin hannu to gane wannan don haka a kenan duk abin da Allah madaukaki ya zaba ya sa shi ya yarda shine addini to shine yin addini ba zaɓin mutane ba wannan darasin nake so mu fahimta a wannan ba wani ne zai zauna ya kirkiro wani abu ya ce da shi za a bauta ma Allah ba a abin da Allah ya zaɓa ya ce ga abin da zan bauta maka da shi shi ne abin bauta ma'ana shi ne abin da za a yi amfani da shi wajen bauta ma Allah maɗaukaki Allah ya samu dace sannan wakila yace wakila fi tafsiri hadhihi al-an'ami ghayru zalika an faɗi maganganu da dama wajen fassara waɗannan nau'o'in dabbobi da muka ji albahira as-sa'iba al-wasila wal ham mun ji fassarar sa'id bin musayyib mun kuma fassararwa ne ibn ishaq to akwai wasu fassarorin daban in ka je littafin tafsiri za ka gani ba lalle iya waɗannan da aka ambata bane kila wani ya karanta da littafin tafsiri sai ai ya ji wani abu sabanin haka na'am akwai zaka mutum ya koma littafan tafsiri zai ga waɗannan wa qad marra an sa'id bin musayyib anna hadhihi al-an'am kanat li tawaghitihi ya gabata an faɗi cewa waɗannan dabbobi suna ware su ne da wato gumakansu. kansu wa fi sahihaini جابوا السنة الصحيحين يجينا البخاري ده مسلم ما في تلك للتفاق داجو بيان القرآن وعندما تسو سكا لازم تا مكان في سوى بذات في الدون حديثي بأشي فيه صحيح دا صحيح الإمام البخاري لكم صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى منذ صلى الله عليه وسلم قال يا يأتي رأيت أمر ابن آه عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في اللال يتي نادى عمرو بن لحي أو تجهنم ينا جن كاين تجن ساعتين وتجهنم ولين عمرو بن لحي كل ذا قول تنبع لا لا ولين عمرو بن لحي كاتبوش؟ ما تبوش بقى؟ wa ga mana na ake kullum kana ne to ga na yawwa shine wanda ya shigo da gumaka cikin zuwa kasar larabawa idan ya je ya je sham ko anan ya samo musu hubal ya dauko humal ya kawo musu yawwa haka nan kuma wani ri'i nasa wato wani aljani da suke hulɗa da shi ya ba shi labari cewa mai da wadda da zuwa da ya goka da ya oka da nasara tana nan abin aina a jidda sai da jidda ya ɗebo su ya kawo su cikin maka ya rarrabawa ba larabawa suke bauta musu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa ya ga wannan mutumin an nuna masa shi a wutar nama ya junnu am'a'ahu yana jan kayan cikin yana yawo cikin wutar nama kayan cikin nasa sun fito yana ta jan su la ilaha illallah sakamakon mai shirka wanda duk ya mutu a shirka to wannan shine sakamakon sa kamar da ambata mana wannan yana cikin dalilan cewa lalle wutar jahannama tana nan zuwa halin da har zuwa yanzu din me yasa na faɗi wannan magana kun san duk mutumin da ya watsar da nassin alqur'ani ya watsar da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ya faɗa wani karo akwai wasu daga cikin mu'tazilawa wanda al'adar su shine su shigar da hankalin su cikin kowanne abu su sai suka ce wai da aljanna da wuta kafin mu'tazilawa ma jami ibn safwan yana faɗin wannan cewa da wuta da aljanna babu su yanzu wai babu sai bayan tashin alkiyama Allah madauki zai halicce su sai kuma a yi abin da za a yi a sa wanda za a sa kun san da ya dalili wai abun su wai almubazzaranci ne a yi aljanna haka ce ta zama bai halatta a ce yanzu nan akwai aljanna ba ko a wuta haka nan wai bayan kuma an yi an sa yan aljanna aljanna an sa yan wuta a wuta to haka za a yi ta tafiya kuma shi kenan masu jin daɗi su ta jin daɗi in wata masu kuma su zama azaba wai har abadan abadan abadan abadan har zuwa yake ne sai sai akwai lokacin da abin zai yanke kuma shi kenan gaba ɗaya halitta wai ta tsaya wai ah, haka kawai ya Allah zai ta yin haka wai kamar wasa haka kawai sai a ta zama a aljanna kuma a ta zama haka a wuta ba canji wannan shi ma ne hankali ne hankali ne manar hankali aka yi amfani da shi ba a yarda da hasken alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ruwanka waje maka mun sha bayani cewa idan mutum yana so ya zauna lafiya a cikin addinin musulunci shine ya yarda da wannan alkur'anin da Allah madaukaki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yadda da fassarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan ayoyi ma'ana ya yadda da hadisan annabi sai ya zauna lafiya duk abin da sunansa gaibi ina jin na taɓa ba ku wasu ka'idoji ko ka'ida da za ka gane da za ka zauna lafiya a babin gaibi duk abin da aka ce sunansa gaibi ne gaibi abin da ba ma ganin to duk abin da baka gani an gina shi ne akan ka saddaka ka gaskata abin da aka baka labari kai dubi girman wanda ya baka labarin Allah ne ya halitta ka shi ne yace akwai wannan abu haka kawai dan baka fahimci abin ba sai ka baka ce hankali na ya nuna min Allah ƙarya yake na hankali na ya idan ba mutum ya karya ta yin wani magani kamar abin da ya faɗa kenan mutum zai iya sakin bakin sa ce ya Allah ya karya kuma mutum zai iya faɗin wannan maganar na faɗi kalmar ne aka saboda ku ji ta, duk mutumin da Allah madaukaki ya faɗi magana shi kuma ya ce ba haka take ba to kamar ya ce fa ya Allah ya take haka nan kamar ka ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake bayan duk maganar nan da ya faɗa don haka idan kana son zaman ka lafiya ka gaskata magana a babin gaibi in abu ya shafi tashin alkiyama kaga an kasa mana shi kashi uku ko in ce rayuwa rayuwa gaba ta iri ne ke iri uku wannan fasarar da malamai suke idan ka yadda da ita ka gamsu za ka zauna lafiya ba ruwanka da rikici akwai rayuwa na gaya mana sunanta ne a nan da taɓa faɗa mana ko alhayatu duniyawiyya ko rayuwa ta duniya da kuma alhayat albarzakhiyya rayuwar barzaku da kuma alhayat al-ukhrawiyya rayuwa ta lahira da rayuwa ta duniya da rayuwa ta barzaku da rayuwa ta lahira rayuwa ne kowanne daban-daban dokokinsu daban a nan duniya idan mutum yana da rai zai ga abu kaza zai ga abu kaza akwai kuma wasu abubuwan da ba iya gani zai ga dan uwansa dan adam zai ga dabbobi baya ganin aljanu baya ganin mala'iku haka ne ko ba haka bane wani a rayuwar nan tamu ta duniya ce a rayuwar barzako idan aka ce mutum ya mutu rayuwar ita kuma tana da nata dokokin rayuwar ban wa lokacin da aka kai mutum kabari har zuwa lokacin da za a tashin alkiyama wannan fatarar wannan tsakanin shi ake ce ma rayuwar barzako barza shine alfatara ma baina hayatid dunya wa hayatil akhirah rayuwar da take tsakanin ta duniya da ta lahira ita ake ce ma barzakhu to wannan ita ma tana da ka'idojinta da dokokinta ba za ka ɗauko rayuwar barzako kana so ka bada labari a kanta sai ka yi kiyasinta akan rayuwar duniya ba domin rayuwar barzako ba wanda ya santa sai wanda ya je dandana rayuwar duniya ka sani don haka hankalinka bai san komai ba sai rayuwar ne rayuwar duniya ko ba zai iya bada labarin rayuwar barzako ba a rayuwar barzak idan aka sa mutum a kabari bayan yan uwansa sun tafi sun bar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa me yana jin karar takalman su lokacin da suke komawa gida wannan menene rayuwar zafi ne kaga idan mutum aka ce ko bacci kake a duniya wanda shine kanin mutuwa a qur'ani Allah mai ya kira bacci shi ma mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar yatawaffakum bil layli abinda ake nufi ya sa ku ku mutu ma'ana ku rasa ranku ku yi bacci sannan da safe ku tashi ma'ana nan ana nufin yatawaffakum ai yaj'alukum na'imin yunawwimukum yasa ku ku zama masu bacci kun ga a duniya idan kana bacci kana jin tafiyar mai tafiya hmm? a ɗabi'anta dai kar ku zantan waɗanda ake ce masu sleepwalking suna bacci kuma za a ga sun fito su buɗe har wani zai buɗe mota ya shiga mota ya tafi a mafarki haka to amma dai a ɗabi'a ta yau da kullum idan aka ce kana bacci ai baka san me ake yi me yasa aka ce a babin fiqhu baccin da zai karya maka alwala shine ne wanda za a yi wani abu a inda kake baka san da shi ba ko sai amma a rayuwa ta barzaku ba kun ga da yake rayuwa rayuwa ce ta daban ba ta duniya ma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin idan aka binne dan adam lokacin da mutane suka juya baya suke tafiya gidajen su to a wannan wurin yana jin takun takalman su suna barin makabartan kun ga wannan wani abu ne da ba dama mu san shi idan ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari haka nan za a turo mala'iku guda biyu su zo su zaunar da shi sai a tambaye shi fuska da fuska kun ga zai ga wannan mala'iku a wani irin yanayi zai gansu ba mu sani ba don haka ba ka yin iyakin rayuwar da baka taba ganin ta ba ka zo kai zo kana dora hukunce hukuncen Allah da abin nan hikimarsa na rayuwar mu ka zo ka masa kiyasi a irin rayuwar ka ta duniya ka ce a yi almubazzaranci ne a bar duniya ta zauna har wani lokaci sai aka samu wani kuma sunansa abul hudai al'alla a cikin manyan malaman mu'tazilawa shi kuma sai yake cewa wai a'a wai ba aljanna za a rasa ba da wutar ba wai yan aljanna suna aljanna yan wuta suna wuta haka kawai sai wani lokaci ya zo sai kawai gaba daya harakar su sai ta tsaya sai kowa ya tsaya yan sai ya daina mutum kila wani ya dau wata loma ta abinci zai kai bakin sa kafin ya isa da ita cikin nan sai ya tsaka can kamar an dau hoton kibara wai shi kenan an gama da wannan halitta kuma sai a yi wata kowa ya ga masa wannan wai an yana ga wannan shi zai maganin a ce akwai almubazzaranci to wannan shine wato mazhabar waɗanda ake cewa mu'tazilawa masu shigar da hankalinsu wajen abubuwan da suka shafi ne gaibi musulmi na kirki baya irin waɗannan abubuwan mu gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu gaskata maganar Allah madaukaki da ya aiko shi kada mu cusa hankalin mu cikin waɗannan abubuwan menene ya kai mu zuwa ga wannan zance hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya ga Amr ibn Lu'ay ko jurru am'a'ahu a finnan cewa ya ganci yana jan hanjin cikinsa a wuta a jahannama kaga wannan ya nuna ne a wutan nan tana nan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bada labari akwai wutar jahannama kuma shi wannan har ma an riga an gama sace a ciki mun fahimci wannan yawa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana sallar sallar eh, abin nan kusufin rana ba sai ne mutane sallar kusufin rana sai a ga ya matsa gaba sai a ga ya dawo baya sai a ga ya kara matsa daga ba ake tambayar sai yake cewa aljanna aka zo da ita gaban sa ya ganta shine yayi matsa kamar ya sa hannu ya tsinki yayin ita sai kuma aka ga ya matso baya aka tambaye shi sai ke cewa wutar jahannama sai aka matso da ita shine ya matso baya ko wannan shi ma dalili ne kan cewa mai wutar jahannama da aljanna suna nan a zamanin da haka ba almubazzaranci bane Allah madaukaki wato yau ne la hawla wala wato wannan kalmar ma ta yi girma da yawa ka zo ka ce Allah ya almubazzaranci halittar nan fa ta sace ya tasarrafu fiha kaifa yasha shi ya halitta abin nan zai abin da ya so ne mai mulki mai cewa ba irin ka bane da aka sa maka doka kar ka bata yasa kai ne aikin ka ne ake samun almubazzaranci kai mai kaskanci dan adam harkar Allah babu almubazzaranci duk abin da Allah madaukaki yayi babu zancen ma ka dora masa halal ko halal haram ko halal ba ba zancen ka ce duk abin da yayi daidai ne daidai din waye ya halice ta hmm, ba Allah bane ba a cewa abu kaza daidai ne dangane da Allah mai duk abin da yayi yana yin sa ne gurgurdan mai Allahu akbar mu ci gaba da magana mu kada ta kai mu wani gun kuma yace li annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim domin shi wannan Amr ibn Lu'ay shine farkon wanda ya jirkita addinin Annabi Ibrahim fa nasaba al-awthana shi ya kafa gumaka wa sayyaba as-sa'ibata kuma ya zo ya sa sa'iba ta zama sa'iba wato dabbobin nan da suke ce sa'iba wanda muka karanta fasarorin dazu shine ya kawo wannan sunayen daga gunsa aka fara ji wa bahara al-bahira wa wasala al-wasila wa hamal hamil duk waɗannan sunayen shi ya zo da su shi ya kirkiro su shi ya gaya wa mutane karantar da su kuma wato ya wannan ya zama babban wato mai training ne a wajen shirka ma da ake yi ba ba ka bai ka san ku duk abin da ake yi ko harkar wallan kaba ne ko ake fara magana ko ba ka ba yau ga waɗannan ba ina nufin yan ban su ma sakamakon su kenan ba yawa kanat al-arab yace larabawa taf'alu kullu zalika bi asnamihim sukan aikata wannan abubuwa da gumakansu mu'taqidina annaha tuqarribuhum ila Allah suna itikadi suna raya cewa waɗannan gumakan suna ne suna kusantar da su zuwa ga zuwa ga Allah a ce Allah shine babban abin halitta hatta abun musulmai ko akwai Allah wanda suka dauka shine babba shine shi shine ke ruwan sama da sauransu su kuma waɗannan sai su dauke su ‘yan ƙanana ne ta hanyar su ake samun Allah ya karɓi bauta akalin abin kenan mun gane wannan na jin ranar da ta gabata a ranar satin da ya gabata mun yi magana mai tsawo akan wannan sai mu kyale shi wa tuwassiluhum وتوصلهم wa وتوصلهم إليه suna kai su zuwa ga Allah wa tashfa'u ladayhi suna kuma ceto gare shi kun ga ashe asalin duk wani mutumin da ya kama wani wanda ba Allah ba ya sa shi shine shamaki tsakaninsa da Allah me yake so a wurinsa waɗannan abubuwan da aka ambata ko ko dai neman ceto ko ya ce shine zai sada shi da Allah ko ya ce shi zai kusantar da shi zuwa ga Allah saboda me ya yadda cewa salihin bayi ne wali ne ya yadda cewa jikan annabi ne don haka shi ba shi da hanyar da zai je kusa da Allah madaukaki ya bauta ma Allah madaukaki sai ta hanyar wannan to hatta masu bautar gumaka asalin fikira su daga nan ta kasu, Allah ya shi mu Allah ya tabbatar da tauhidi tsagoransa dangariyarsa a zukatan mu baki daya ya zama cewa Allah shi kadai ake bauta ma ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato karantarwarsa da kuma bin dokokin da sallallahu alaihi wa sallama um yasa yace a cikin alqur'ani kama fil qur'an yace ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu dan komai sai zan su kusanta mu kusanci zuwa ga Allah madaukaki wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la kuma suna bauta ma abin da ba zai wato cuce su ba kuma zai amfane su da komai ba wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah kuma suna cewa waɗannan su ne abubuwan da za su cece mu a wurin wa a wurin Allah la ilaha illallah kun ga Qur'ani duk abin da ake yi din shi yake ga mai ba muna magana ne fa da mutanen da ba su yarda da Allah ba ko mutanen da sun yarda da Allah to ma suke je wurin amma sai suka zabu wasu mutane wai sai ta hanyar waɗannan sun zabu masu ceton su a duniya ceto gaskiya ne a aqidar ahlus sunna ceto wajibi ne mutum ya yarda da cewa akwai ceto duk wanda ya karyata ceto to ya karyata Alƙurani ya karyata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam kuma bai zama mabiyan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam kai ceto a wurin ahlus sunna kamar yadda ibn abil izz hanafi ya ambato a cikin sharhin sa na abin nan sharhin aqidat tahawiyya ya ce ceto akwai nau'i nau'i har nau'i takwas wanda ya tabbata a sunna ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani da hadisi shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da nau'i nau'i daban-daban nasa akwai ceton da zai wa sallama zai maka wannan ceton a yanzu ya zama shine mafi karancin azaba a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto ga waɗanda suka mutu suna zunubi ba tare da sun yi shirka ba ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana kaza amma kuma mai tauhidi ne gangare ya tauhidi Allah ka kike bauta babu shirka cikin harkar to irin waɗannan mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam su ma zai cece su a fito da su daga aljanna saboda daga wuta saboda imanin su a sa su aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto babban ceton sa da ake cewa a shafa'atul kubra ranar da Allah maɗaukaki zai tara bayi gaba ɗayansu a matso da rana gwargwadon mil guda kwakwalen mutane suna ta farfaka ba zancen wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda a ranar nan zai sa mutanen da ya ga dama a cikin wannan inuwa haka mutane za su zauna cikin azaba irin wannan kuma babu Allah maɗaukaki ya fi shi an mai wa zai masa magana ma a zo a yi hisabi mutane za su ɗunguma kun san dai wannan kirtan musulun ya ruwa ta da tsawonta mutane za su ɗunguma gaba ɗayan al'umma a tafi wurin annabi adam kai ne farkon halitta kai ne kaza da kaza ya ce a'a ba ni ba na yi laifi kaza a taho gun annabi ibrahim ya ce a'a a taho gun annabi nuhu ya ce a'a gun annabi ibrahim zuwa annabi musa har zuwa isa ya ce a'a abin a je gurin muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zo gun manzon allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya yi sujada gaban allah maɗaukaki kuma ya roƙi Allah da wata addu'a wadda a ranar ma za a karantar da shi fita, zuwa yau din nan zuwa ran da ya bar duniya bai santa ba Allah madauki zai ilmantar da shi da abin da zai kira ya roƙe shi da shi ya roƙe shi ya ce ya Allah muna ka ya Allah kai kai hisabi ga bayi a lokacin kuma Allah madaukaki zai yi hisabi wannan shine wanda ake cewa ash-shafa'atul kubra don haka wajibi mumini yayi imani akwai ceto ƙarya ne a ce mutane ba su yarda da ceto ba Allah ya shi mu to amma ceton nan kai kake zafar mai ceton ka tun a duniya ka ce malam wane ne zai cece ka ko shehu wane ko waliyu wane a'a kai dai ka bauta ma Allah domin sharaɗin ceton shine ne hmm? wala yashfa'una illa liman irtaba Allah madaukaki wa ko kuma waɗancan masu ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi illa man rabiya. له من القول allah من رضي إلا من ورضي له قوله كون الله مدوكي يدد مغنسا يدد كلمة لا إله إلا الله معنى يا يدد يا متو أكل لا إله إلا الله كتوبي wannan shine Allah madaukaki zai karbi cetonsa kuma a sa mutane su cece ko bayan Allah ko mala'iku duk suna ceto annabawa suna ceto salihai waliyai duk suna ceto amma ba kai kake zaɓar ceton nasu a duniya ka ce malam wane ko shehi wane ka je kana roƙonsa ka cece ni ran tashin kiyama ba a'a a gurin Allah ake roƙon ceton ka ce ya Allah ka sa ni cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai cece su ran tashin alkiyama shikenan mun gani ka bi hanya mai kyau ka bi hanya ta daidai domin wannan da ka ware din kake roƙonsa yin roƙon nasa bayan ya mutu to ita wannan shirka ce tana yasan ka da addinin musulunci Allah ya shi mu ina ne muke yace wakalat al-arabu tastaqtimu bil azlami ko bukatun mu dan gaggauta ko larabawa sukan nemi raba abu ta hanyar wato kibau shi da al-azlam al-qidah idan suna da wani abu da suke so su raba shi sun raba wannan ya samu rabansa wannan ya samu rabansa to sai a samu kibiyoyi a jikin kibiyoyin sai a rubuta kamar da zamu zo mu ji yace wazalamu ko azzulamu shine alqidhu qidhu ma qadhba alqidhu sune kibiyoyi allazi ko kibiyar da take la risha lahu kibiyar da babu gashi a jikinta wa kanat al-azlamu thalathata anwa'i su waɗannan kibau da laraba suke amfani da su a jahiliya a wancan lokaci nau'i uku ne nau'un fihi thalathatu ashumin akwai nau'in da ake jera kibiyoyi guda uku guda uku ahaduha daya na'am an rubuta na'am a jikinta an rubuta mene na'am ma'ana kamar ka ce an rubuta eh wa sani ha ta kuma sai a zo a rubuta a'a wa salisu ha gufulun ta ukun kuma ba komai a jiki shine gufulun wanda aka bar ta haka kanu yastaqsimuna biha fi ma yuriduna min al-amal sun kasance suna raba suna rabo da ita a tsakaninsu su abin da suke so su aikata min nahwi safar wan nikah ko rabo ko kuma a ce neman sa'a duk ana fassara da istiqam yawa min nahwi as safar misali mutum ya fito zai yi tafiya wan nikah ko zai yi aure wa amsalihi ma da makamancin wannan to idan yana so ya auren sai ya je a samu kibiyoyin nan guda uku ɗaya a rubuta eh ɗaya kuma a'a ɗaya a bata haka ba komai sai a je a jefa su ko a ruwa sai a saurara a ga wacce za ta fara tasowa in mai na'am ta fara tasowa to shi kenan sai a je a daura aure akwai sa'a ke. idan kuma mai lati a to shi kenan sai a saurara sai baɗi sai a sake maimaitawa har sai an ga na'am kun wani ai wahala ce da azaba hmm? saurayi yana son aure a zuwa hana saboda kawai wata gida ai na san zuwa a zaman ina zaman ne duk ba ku yadda da wannan ba ko yau wato Allah kyau. kyauta to dama waɗannan abubuwan duk numarasat ne shirkiya abubuwa ne wanda wato na shirka wa amilu bihi fa in kharaja na'am amilu bihi in na'am ta fito sai aiki da ita wa in kharaja la akharuhu amahu sai ta aje shi wannan shekarar shike nan babu amahu zalika hatta ya'tuhu marratan ukhra sai a sake dawowa wani lokacin daban wa in tala'a ghuflun in kuma guful ne ya fito wato banko ba komai a adu barba sai su sake maimaitawa a sake harbin hatta ya kuruja wa'idin min al hatta an samu na'am din nan kola eh ko a na biyu nau'un fihi al-miyah wal uqul wad diyat akwai nau'in kibiyoyin da ake bayani na nau'in ruwa ruwa yadda za a amfani da su wajen shan dabbobi da makamantansu da kuma uqul wato abin nan eh, dangi da za su biya mutum diya ta mutuwa shine hukun nan abin da ake nufi ne asal na diya ne wa diya da tafasilin detail kuma na bayanin diya idan mutum ya an kashe shi kaza to za a bada kaza an kashe in kuma ciwo ne aka ji masa za a bada kaza dole nan tafasilin duk a ciki ake samun su na uku nau'un fihi minkum aw min ghayrikum aw mulkak sai a samu su biyu guda uku kuma sai a rubuta minkum eh daga cikin ku yake min zairikum wata kuma kidin sai a rubuta a ah, wannan ba ku bane na uku kuma sai a samu kidin sai a sa mulsaq a damfare da yake ma'ana ana riskar da shi tare da ku me ake nufi anan sai yace fakanu idza shakku fi nasabi ahadin idan suka yi kokwantan nasabar wani daga cikinsu ce wane gaskiya ba a san asalinsa ba dan waye ne wallahi ba wanda ya san babansa to sai a je sai a rubuta waɗannan kibiyoyin sai a tafi a gwada idan aka gwada in ya fito minkum sai a ce to shi kenan eh namu ne sai a na kafsati su yan kabilar da yake tare da su su za su je su yi wannan nan wai su wannan gumakan da ake amfani a tura musu waɗannan dan gumakan su ake tsammani masu tasiri wajen yin wannan abu su za su fito da in aka ce minkum eh to shi na ce dan gidan ne eh to daga ranar an gama kokonto ba a yin kokonto kuma a kansa ya zama dan gida yawwa shi ne yawwa za a bihi ila hubal ko sai su tafi wurin hubal hmm. wa bi mi'ati dirhamin wa jazu abu akwai tsada ce da laƙumi na laƙumi ɗari mi'atu dirham kai dirhami ɗari da jazur yawa dai abin nan ba jazur guda ɗaya Laƙumin ɗaya da kuma dirhami ɗari sai a tattara dirhami ɗari da raƙumi sai a tafi wurin zubal sai a yi waɗannan istiqsami fa qawha sahibal qida sai a baiwa mutumin da yake aiwata wannan aiki kun san dama a kowanne nau'in ibada ba macuti irin mutumin da yake gindin abun yawa wanda yake zaune yana tatsar mutane sai sun bi ta hannunsa su samu wannan abu musamman gunda ake bid'a da shirka za ku duk masu samun fa'idan nan a inda ake wata bid'a sun fi kowa faɗa da a hana ko ba ne ba dan komai ba saboda wannan amfani in aka ce an hana wata bid'a kaza kaga waɗanda suke samun fa'idan dan wannan kwabban da ake tara musu a ciki sun fi kowa faɗa shi ba wanda dama ba su komai yake samu da kai masa dan waje ka ce ga sunna ga kaza da kaza da insha Allah zai ya karba shi to dama wannan abin duk wahalar mu yake haka nan idan <clears throat> su waɗannan masu bautar gumakan za ka ga su ake kawo wannan abu yanzu kaga an kawo dirhami ɗari an kawo raƙuri sai a ba wannan mutum sai a juya shi kuma zai kawo muku ansa eh wannan ɗan naku ne wannan ɗan ba naku bane amma ina labarin dirhami ɗari nan hubal dai gungi ne baya ci baya sha ko ba ka ba dan haka ba a yanka masa raƙuri an sa masa a bakin sa ya ci ba dirhami ɗari ba riga aka fi aka aka dinka masa ba don haka akwai inda ta tafi in inda ta tafin nan a nan ne ake matsala Allah kyauta fa qawa sahibal qida fa in kharaja minkum kana minhum wasiqan in ya fito da minkum ka ce to yayi eh, wannan wasiq ne ma'ana dan tsakiya dan gida ne wa in kharaja min ghairikum in kuma ya fito min ghairikum kana halifan ta ce wannan halif ne mai ma'ana halif wato wanda ake yarjejeniya da shi a zauna shi da kasan kabilun larabawa kashi kashi haka suke kowace kabila akwai dan gida shi ake ce ma wakil akwai kuma wanda yake ba dan wannan kabila bane dan wata kabila ne to amma kabilun akwai wanda ake yaki da su akwai kuma wanda ake zaman lafiya da su kabilar da kuke zaman lafiya da su ba kwa yaki sai ce wannan hulafa uku shine alif ya zama wato dan alai fatu ku tare kuke layin ku daya mun gane wannan wanda kuma kuke yaki to ba a sashi a ciki um, wa in kharaja mulfaq in kuma ya fito abun da ya fito a jikin kibiyar shine mulfaq ma'ana an riskar da shi dai zuwa gare ku kana ala Shi ke shikenan zai tsaya a yadda yake la nasaba wala ilm yana nan dai a cikin su shi ba dan dangi bane kuma sannan baya cikin waɗancan da aka yi ya zaman lafiya da su ma'ana ba dan wata kabila ne da ake zaman lafiya da su ba mun gane ma'ana dai yana nan amma ba za a kore shi ba yana nan kuma zai zauna tare da su amma fa yana nan dai har yanzu ba san asalinsa ba to waɗannan fa su ne abubuwan da ake a jahiliya yanzu wannan sun dace da hankali ma ba zancen shari'a ba mutum mai hankali ma in yi tunani waɗannan abubuwan ba zai ɗauke su ba sannan malamin ya ce bana wa ya ƙurubu min haza almaitir wal qida abin da ke kusa da wannan shine abin da suke yi na maitir tata wal qida da wannan kibau wa huwa darbun min al qimari nau'i ne shi ma na wato tata kanu yaqtasimuna bihi lahmal jazuri sun kasance suna raba naman raƙumi da shi allafi kanu ya taqamaruna alaiha wanda suke yin tata akai wa zalika annahum kanu yashtaruna al-jazur ga yadda suke yi sai su je su siyo raƙumi nasi'atan ne nasi'atan ba tare da an biya kuɗin ba bashi da ruwa bashi na jinkiri shi yasa ake ce masa nasi'a riban nasi'a ko yawwa nasi'atan za su siyo fayanharunaha sai su soke wannan raƙumin fayuqassimunaha samaniyatan wa a qisman zuwa kashi ashirin da takwas su karkasa naman raƙumin gida nawa gida ashirin da takwas aw asharata aqsam ko kuma kashi sannan sai su buga wannan kibau a kansu a kibau din da ake rubuta a ciki sai a rubuta arrabih wal ghufl na ɗaya za a rubuta arrabih wannan shi yace da wina shine wina din wal ghufl ɗaya kuma na biyu wanda yake ba komai a jiki faman kharaja lahu qad arrabih wanda kibiyar wanda aka rubuta rabih a jiki yayi winu faza to shikenan shine zai dau wannan nama wa akhadha nasibahu min al-jazuz zai dauki rabansa wa man kharaja lahu al-ghufl wanda kuma ghufl ya fito ma'ana wanda ba komai khaba ya ya faɗi kenan kuma amma bayan wannan me za a yi wa wuri masamanuha shi kuma zai biya kuɗin raƙuma kuma ba su da nama ba ta take nan ba yawwa tare da cewa tare za su je su sayi baji kamar baji za su ɗauko gaba ɗaya kun ga kamar akan su yake gaba ɗaya yawwa to amma idan aka yanka to idan aka yi harba kibau ɗin wanda ta fito ya samu rabansa sai kwashi nama wanda kuma ya sami wufin to shi ne shi ya faɗi an cinye shi kenan ko sannan kuma shi zai je biya wancan kuɗin bashin nan kuma gaba ɗaya asalin wannan shine tata to wannan biya cikin al'adun jahiliya wa kanu yu'minuna bi akhbaril kahanati wal arrafin wal munajjimin larabawa sun yadda da labarai suna gaskata labaran kahana bokaye wal arrafin da yan duba wal munajjimin da masu duban taurari masu amfani da taurari wal kahinu to sai malam ya fassara mana waɗannan abubuwa kahin huwa man yata'afa al akhbar shine wanda yake samun labarai anil kawa'in daga halittu fil mustaqbal dangane da halittu na abin da ya shafi nan gaba rayuwar gaba ma'ana za ce abu kaza zai faru abu kaza zai faru wa yadda'i ma'rifatal asrari yana da cewa ya san sirrace sirrace wa min al-kahana daga cikin waɗannan mutane bokaye man yaz'umu anna lahu tabi'an min al-jinn akwai wanda yake raya cewa wai yana da wani mabiyi daga cikin aljanu hmm. ma'ana wasu daga cikin su suna amfani da me da aljanu yau aljanin nan shi zai je ya leko wani abu ya zo ya kawo masa kuma ya sato wani abu ya kawo masa ya ba da umarni a yanka wani abu ya gaya wa wanda zai ke neman abun kuma a yanka wanda mun yi magana akan wannan cewa nau'i ne na shirka da kafirce kafirce muddin da ya kai ana hulɗa da aljanu kuma ana yin yanke yanke don tsaki wa minhum man yi idrakal ghaibi a cikinsu su wannan buka akwai mai da'awar cewa yana riskar gaibi ya san gaibi bi fahmin utiyahu ta hanyar wani fahim wata fahimta da aka bashi wa minhum a cikinsu akwai man yadda'i ma'rifatal umuri sanin yana da'awar cewa ya san al'amura bi muqaddimatin وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله daga cikin su akwai wanda yake da'awar ya san wasu al'amura yana da wani ilimi ta hanyar wasu abubuwa muqaddimat da zai amfani da su ta hanyar labaran da ya samu daga shi wanda ya tambaye shi din idan mutum ya zo gunsa ai kun san wasu dabara da suke yi kana zuwa gunsu kana san wani abu ko kuma daga mutum ya je gunsu ba kai ba insha Allah ko duk wanda yake nan ma zuwa gunbuka izinin idnillah idan mutum ya je wurin bokan abin da yake sai ya tambaye shi wani abu wani labari shi ta mutane masu malamai suke cewa in ka je wurin wani mutum ko kana neman wani yana yin wani maganin gargajiya haka zai baka wani sassaƙi ka je ka sha ko wani abu sai ka ji yana tambayar ka ya sunan mahaifiyarka ko ya sunan mahaifinka ya sunan matar ko to ka tashi ka tafi wannan sahiri dan duba ne boka ne ba ruwan wani mai magani in ni ne ciwo a jikina ba ruwansa da zancen uwa ko uba ko ba haka ba Yawwa. a duba jikina a bani maganin da ya dace kenan. amma ka ji ana tambayar wannan to za a isin kulle yawa aljamin za a bawa ma'alumat a kanka sai a rubuta wane dan wane dan wane sunan uwarsa wane ta yi kaza da yi kaza su ma aljamina ma yadda kuka gafa muna zaune dinnan suna cikin sun san abubuwa da yawa a cikin abubuwan da muke yi yawa su ma su ma nau'i ne na halitta suna da fahimta akwai kafirai a cikin su akwai muminai suna yawo suna halartar bun karatu suna jin abin da ake faɗa a kansu yawa wani kuma ba sa wanka je kuma kace kana tsoron su ba abin da za su yi ma kana tsaye kana tsaye kana tsaye da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kana bin su kana zikirori ba ruwan su ma da kai ai akwai mutanen da ba sa ma taba su irin masu abin nan karance-karancen eh, yin rufiya din nan kun san idan aka yi wani lokacin har akan ce an ji aljinin ko ya yi magana ta hanyar jimarar lafiya ko ba haka ba wani mai yin wannan abin ya taɓa bin labari yake cewa wata ran ya yana wani irin wannan karatu din sai yake magana da murya irin ba irin tasa ba <clears throat> ko ka ji misali mutum bai taba zuwa makaranta ba ta boko ka ji shi yana turanci wani kuma ka ji yana yaren India wani yana China dan China ka ji yana Hausa haka wannan ba zai yi a ce shi ne yake ko ba ka bane haka wannan yana nuna da shi a shi ya yayi daga sai akwai amma ba a bauta musu ba a hulɗa da su ka kiyaye kanka ba kai ba su to a kai kai shi wannan wai yake faɗa maka me marar lafiyar ta bakin sa aljini yake magana cewa ai bai shiga jikin wani ba saboda a yau da safe ya ganci lokacin da yake karanta ayatul kursi shi yake bada da kanka kaga idan wannan magana mai take yi alal aqalla ko in gaskiya ce ya faɗi wannan abu to me take gaskata mana tana gaskata mana maganar manzon sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kullum kar mu rabu da karanta ayatul kursi in dai kana zanci karanta ayatul kursi ba kai ba zancen wani aljini ya zo ya taba ka za ka ba bukatar ka je kana wani yawo gun boka ko menene tun kafin ma abin ya faru a lazimci zikirin Allah subhanahu wa ta'ala karanta ayoyin alkur'ani suratul baqara duk gidan da ake karanta ta aljanu ba ka zuwa wuri ji annabi sallallahu alaihi kuma ga ka'idoji nan yadda mutum in zai kwanta me zai faɗa ni waɗannan abubuwan kun cajin su mutum ya lazimta ma kansa ya rika kwanciya da alwala ya karanta ayatul kursi ya karanta ayoyi guda biyu na ƙarshe na suratul baqara ya karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kowanne sau uku uku yayi subhanallahi guda 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 sannan ya karanta wata addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya koya wa albara bin azib mun ta faɗarta lokuta da dama in ya zama ya zama ita ce ta karshe wannan ya ba ya shafa a jikinta kullum haka zai kwanta har abada ba shi ba zancen wani a ce ana wani yawa ana neman masa mai in sha Allah ta barka ta haka abubuwan mu muke barin su ba a koya ma yara ba a tarbiyyar yara da mata a bar su fita jin kaɗe kaɗe da kallon fina-finan Indiya to me zai ana aljanu ba su zo kusa da su ba ku koya musu zikirin Allah a koyar da su Alƙur'ani su rubuta waɗannan abubuwan su koma kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da an zauna lafiya da ai akwai aljani amma an san waɗannan abubuwa ne hmm? amma yanzu fitsaru iri iri saban Allah iri iri ya yi yawa kuma waɗannan abubuwan suna nan suna leke-leke suna ganin abubuwa ko ina za su shiga jikin mutum za su shiga ɗaki ba zantan wai kofa ba za su iya shigowa ka rufe haske ne wuta ne ko ina zai iya leƙawa ya shiga ta mutum ya kiyaye irin waɗannan abubuwa a koma a bauta ma Allah madaukaki a tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ba zai hadu da insha Allah da wata musiba ba malamin kuma ya ci gaba ina ne muna zancen su waɗannan yawa ina zancen su waɗannan bokaye kana zuwa gunsu sai suka ji suna tambayar ka me ya kaza me kaza a cikin labarin da zaka ba su anan za su kirkiro amsa da baka ba su wannan muqaddimat din ba da wasu asbab din ba ba za su samu kofar da za su gaya maka wani abu ba inda ka ce kawai kayan shuru ai ka zo an ma sata kana so a san ina farawan yake ko kuma ina za a samu kayan sai fara tambaye tambaye sai tambaye ka wasu abubuwa sai ya samu wasu sirri na abubuwan da ka gaya masa a ciki kuma sai haɗo da wata ƙarya tata sai gaya maka sai kai tsammanin wai ya san abin da gaske Allah kyauta ko kuma ta hanyar fi'ilin shi mutumin ko kuma wani halinsa da za su karanta annan za su gano wani abu za su faɗa yace wa hadha al-ismu yusamma arrafan me irin wannan ya ke ce ma arraf dan duba kenan mai gano abin da aka riga aka yi ya gano maka domin kun ga alkahin menene mai gano abin da zai zo gaba wannan arraf kuma mai kokarin ya gano abin da ya gabata an yi sata ka je wurinsa ya nuna maka inda barawa yake duk makareta ne ba abin da za su maka yawa kamar yadda i ma'rifatul masruqi shine gashi ya kawo sai kamar wanda zai da'awar ya san inda aka wani abu da aka sace ga inda yake wa makanin sarika da kuma wurin wato abin inda aka yi sakar wa balla da kuma shi abin da ya bace din wani awahima da makamancin su ka san irin wannan abin suke yi sai mutum ya ce zai gaya maka to akwai suna yi wani gun yana zama gaskiya to saboda me saboda suna amfani da waɗancan aljanu amfani da aljanun dama sai ake faɗa a nan maganar shirkar take ina fata ku gane wannan ba fa muna faɗar cewa da tsafi da irin wannan duban da mai da surkullan wai ba sa yi bane fi yin sa in sun yana yi in sun yana ci to amma fa shirka ne kafirci ne fita daga addini wannan shi abin da ya kamata a gane don haka a guji wannan abubuwa ne shi wanda ake cewa malami to ya san aikin malanta shine kuwa mutane addini ba yanzu na musu zafi ba malami ne ko addini ba matsafi bane ya daina hulɗa da aljanu na irin wannan sun ko a karanta kaza a karanta kaza kuma abubuwan da ba sunna ce ta annabi da zo da shi ba to wannan shi ake faɗa cewa mutane su daina shi kuma mutane su daina zuwa gun irin waɗannan mutane din sai su zauna lafiya Allah ya ce mu saka masu kasuwa da masu neman mulki da mai son babban ofis sai ku kiyaye ku ji tsoron Allah Allah madaukaki shine mai yawa komai ka tsaya ga Allah madaukaki wallahi ba abin da zai same ga mummuna sai ta hanyar Allah madaukaki shi ya yadda kuma in ka je gurin ka roƙe shi zai yaye maka shi haka babu wani abu da zai same ka na alheri kowanne matsayi kake so daga shugaban kasa zuwa gwamna dan majalisa dan ko menene idan ba Allah ba wallahi ba mai maka duk wani malami da wani mai surkulle zai ci kudin ka kuma sannan abin zai zo a idan abin zai tafi kuna kallo ai an yi waɗannan abubuwan da yawa satin da ya gabata dai mun yi magana akan wannan ya isa haka sannan yake cewa wal munajjimu shi kuma mai amfani da taurari man yanzuru fil nujum shine mai kallon taurari ta duba taurari yawa sai yawa wuri kaza wuri kaza ai al kawakib bi hasabi sayriha ta hanyar tafiyar su hanyar da suke bi suna tafiya domin kun san ilimi ne shi ba na musamman ana amfani da shi ta hanyar daidai wanda shi ta hanyar sanin lokutan kalla, wannan ya halatta mutum ya san ilimin taurari tafiyar su yaushe rana take fitowa yaushe rana take faduwa kamar yadda muke jini malam mai falaki ana sako shi a rediyo yana gaya mana wannan bangaren mai amfani ne yana gaya mana lokutan kalla. yawa amma wanda suke amfani da wannan wajen gano wani abu ko wani abin da zai zo nan gaba ko kuma wani abu da ya gabata a gaya maka inda yake a sirri ko amfani da aljanu a yi makamantan in waɗannan abubuwa a ce uh, wannan tauraro kaza yau ya nuna akwai kaza ko za a yi kaza waɗannan abubuwa ba a yarda da su kuma suna cikin ɓangaren da zai halatta ba ina jin kun karanta wannan abubuwa cikin kitabun tauhid ko babin Tanjini. tanjimi yawa riha wa ha da kuma lokutan su yace li ya'lama biha ahwal al-alam dan ya san halin wani abu na duniya ta hanyar wannan wa hawadita wannan ilmin kun tuna ga ilmin wanda aka same shi farkon waɗanda suka fito da wannan ilimin na amfani da taurari su ne mutanen girka greek to kuma har yanzu suna nan suna da wannan abu wanda ta hanyar aka samu wannan harkar falsafa da mai yawa alhawadith allati taqa'u fil mustaqbal da kuma abubuwan da suke faruwa nan gaba a cikin wato halin da zai yace wa tasdiqu bi akhbaril munajjimin huwa fil haqiqati imanun bin nujum yawa ka gaskata labarin irin waɗannan mutanen masu harkar tanjimi to gaskiya kamar ka gaskata maganar wato irin waɗannan maganar taurari ne ilimin taurari wa kana min imanihim bin nujum su larabawa daga cikin imaninsu da suke da wannan harkar taurari al-imanu bin anwa imani da taurari fakanu ya na sun kasance suna cewa motsin na bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa da falalar kaza wato tauraro kaza ne ya mana ruwa wannan al'adar larabawa a da suna faɗa in aka yi ruwan sama sai sai ayi tauraruwa kaza ce ta mana ruwa kamar irin abin da muka tashi a nan a al'adar mu idan aka cewa idan aka ga ko su taurari ne guda biyu a jere sai ta yi ko wai ko wani babba ne ya mutu ko makamantansa ko ina da akwai wannan irin abubuwa ne to duk wani yana da cikin irin wannan surkullen da bai kamata mutane su rika daukar sa ko suna gaskata shi ba wa kanat fihi musira za mu iya gama wannan juz'in ko yau hmm? kun gaji ko mu kara san zuwa bakwai tayyib yace wa kanat fihi musira sun kasance su larabawa akwai tsiyara tare da su me tsiyara tamfi ko yawa bi kasrin wa fathin ana cewa tsiyara ana cewa tsayara Wani wa hiya tasha'umu bi shay'i shine yin tamfi da wani abu wa asluhu annahum kanu ya'tuna at-tayra suna zuwa gun wani tsuntsu aw adhabi ko kuma barewa fayunaffirunahu sai su samu tsuntsu ko barewa sai a razana ka sai ta gudu ko tsuntsu sai ya tashi fa in akhadha zata al-yamin in yayi ɓangaren dama magawu sai su zarce su yi abin da suka sa a gaba in tafiya ce suka fito za su tafi sai a ɗauki tsuntsun sai a harba shi sai sama in yi dama to akwai sa'a sai a tafiya sai tafiyar kenan a ce eh wannan tafiyar akwai sa'a a yi ta yawwa um ina ne shi? madau ila ma qasadu wa addahu hasanan sai su zarge su aikata abin da suke so dinnan kuma su dauki cewa abu ne mai kyau shine wa addahu ai ya'udduna anna zalika hasan su dauki cewa wannan abu mai kyau ne wa in akhadha ta shimal in kuma ya ɗauki gefen hagu in ta hau sai su hannu ba za su aikata wani in ta hau an zalika wata sha amu sai kuma su tafi su a ah, wannan abun ba ka za ka a dawo hmm. wa kanu ya ta kazalika in arada at-tayru aw al-hayawan fi tariqihim wani lokacin ba su suke ɗauka masu kora abin su tsora ta ya gudu ba a'a in suna cikin shirin tafiyar ma kawai sai su zama su ko dabba ta zo musu to duk suna yin irin wannan din wato in suka ya yi dama su ci gaba ko kuma in ya yi hagu su faka wa kurbu min hada kuma daga cikin abin da yake irin wannan abubuwan nau'o'in al'adunsu na jahiliya na bautar gumaka da tambatamfe da makamantansu da aliquhum al arnab ku'un wato abin nan zomo idan sawu idan sawun zomo kafarsa ba kai idan sawu kamar da kowace kafa akwai to idan sawun sai a nade shi sai a rataye a jikin cinyar a jikin kafar wai suna cewa wannan idan mutum yana wannan to ta ba ta same shi ba sai a samu zuwa haka kawai a zalunce shi sai a nade masa wannan abu sai a rataye a jikin kafar sai a rataye sai ta duk wanda ya wannan to shikenan maye ba zai taba shi ba kuma kambun baka duk wani abu bakin mutane ba zai shafe shi ba zai zauna lafiya to wannan yana cikin wato al'adunsu والتشاؤم ببعض الأيام هكذا تنفي da mummunan zato dangane da wasu kwanaki wa shuhuri da wasu watanni kamar da nake faɗa larabar ƙarshen wata ko yawwa da wasu watanni kamar a ce ai watan kaza ba a aure a cikinsa ko a gun ba wani wani wata ba aure watan ne ko ba ku sani watan safar ko cewa watan safar ba a aure dan ba albarka ina ji manzu kun manta alhamdulillah da kuma manta wadduni haka nan suna canfi da wasu gidaje ta ce a gida ka za an ka shiga to ba alheri wani ta da mata mata nau'i nau'i a ce duk mace mai kaza to ba ta da alheri haka kawai sai a zo a haɗa ka da matarka in ka ga matarka tana da kaza to lallai wannan matar sharri ne sai kai kawai ka zo ba ka zaman lafiya da matarka saboda kawai an wasa fita da wata tuffa su waɗannan canfi canfi ne yau Wale i'tiqad bil adwa da kuma eh, itikadin yadda da cewa akwai adwa adwa ita ce ne cewa wani ciwo na kama wani haka kawai ba saboda ko da ba kwantas ba wani dalili wannan maganar magana ce mai zurfi malamai sun yi sabani a kanta shin ana ɗaukar ciwo ko ba a ɗauka magana ingantacciya ita ce ana ɗaukar ciwo samun akwai cututtukan da idan aka sami haɗuwa da juna ana ɗauka ko ta hanyar jini musamman yanzu irin cututtuka da muka sani yanzu suna yaduwa ta hanyar saduwa maza da mata da makamantansu akwai shi ana ɗauka amma akwai cututtukan da haka kawai mutum ko nesa ne ko wani abu sai mutum sai a yarda daga an ga ka samu abu sai nan da nan alaka yawa kaza ko da ba ilimi ne ya nuna mana cewa eh akwai din ba malamai sabanin da suka yi dogaro da dalilai ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da yake cewa la adwa babu adwa adwa shine irin wannan yadda cewa wannan ciwo yana tashi daga wurin wani ko ba wani sannan kuma sai aka samu wani hadisi furra min al majzumi firarika min al asad ka gudu daga kuturu irin gudun da zaka yi daga wato zaki ma'ana wai kada kuturta ta taba ka wanda suka inganta wannan hadisi suna cewa kaga wannan hadisin ya nuna mana ashe ana daukar ciwo don haka idan aka ce ga ciwo ana ɗaukar sa to kar ka je wurin da ake wato wannan ciwo din wannan hadisin ga wanda suka inganta shi wanda ma suka inganta shi ba akwai wani hadisin daban hadisin wato ah, annoba annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa idan ana annoba a wani gari kada ka tafi saboda me don gudun idan ka je cutar za ta same ka a ce kenan daukar ciwo ana dauka to amma ba haka kawai ake dauka komai sai ka dauka idan ka ga wani abu ba tare da tabbatarwa ba sai ka dangana shi zuwa ga wani ciwo daban ko ka ce wane ne ya sa mun kaza wane ne ya sa mun kaza har a zo ana sa gaba tsakaninka da wasu mutane to shi ne abin da ake hannawa wal hamma kuma ita ce mujiya kusa mujiya da cikin abin da mutane suke yi itikadi larabawa a da suna cewa wai idan ko ki ga sunan ma ya faɗa fa kanu ya taqiduna larabawa suna kudurcin suna yadda da cewa wai annal maqtula idan aka kashe mutum la yaskunu ja'shuhu ba zai nutsu ba ma'ana ransa ba zai rabu da jikin sosai ya zama cewa ya nutsu a cikin mutuwa ba ma lam yu'khadh bi ta'rihi sai an rama wanda ya kashe shi ba ya kashe shi sannan abu yake kwantawa wa tasiru ruhuhu hammatan wai ran sai ya tsaya yana nan yana ta yawo sai ya zama mujiya shi ne yake yawo da garbu din da mai kara wai ran wani ne yake yawo yana jiran har sai an lama an kashe wanda ya kashe shi sannan sai ku ji ta bata shikenan ta koma shikenan abun ya nutsu wannan aqidar akwai ta abun laraba kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko ai tasiru ruhuhu hamatan ai bumatan hama guma guma shi shine mujiya ko tasiru fil falawati tana ta yawo a cikin geji wa kulu tana cewa sada sada wai sunan namiji wai saboda sun ce asalin sunan namijin mujiya sunan sa sada da larabci tana ta kiran haka ko kuma asquni asquni wai ku bani raina ku bani raina ko haka ke cewa ku shayar da ni fa idza ukhidha bi ta'rihi in aka rama wannan rai aka kashe wanda ya kashe ta to shikenan kakana sai kaga mujiyar ta nutsu ta daina yawo ta daina kuka wa saraha shi ma kuma ran wancan sai kwanta lafiya wannan aqida ce ta jahiliya hmm. har yanzu akwai irin wannan aqida a gun mutane ko babu yau sai a ka ji mujiya to lalle wani ran aka dauka ko makamancin wannan nan sun yadda wannan aqida take yau wasu kuma cewa take wai makabarta take zuwa sai ta kuka sai ta kuka sai ta yi har sai an yi wancan sai an kashe mutumin ko kuma an biya wani abu nasa ko sakoki nasa sannan shi ke sai ta saki jiki sai ta daina sai ta tafi Allahu musta'an ta alhamdulillah musulunci ne mai hmm? duk wanda bai fahimci musulunci a hakkansa gare gare din sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba gaskiya yana cikin damuwa yana cikin tashi hankali ba shi da nutsuwa Allah ya ce mu yace kana ahlul jahiliyyati ala zalika wannan shine halin mutanen jahiliya wa fihim baqaya min dini ibrahim duk da kuma cewa akwai guntun addinin annabi ibrahim tare da su lam yakunu qad tarakuhu kullahu basu bar wannan addini na annabi ibrahim kwata kwata ba misala ta'zimil baiti misalin girmama dakin Ka'aba da suke yi suna girmama dakin Ka'aba ko wa tawafu bihi kuma suna tawafi duk fa waɗannan mushrikan zamanin annabi sallallahu alaihi kafin zuwa annabi suna tawafi wal hajj suna hajji wal umra suna umra wal wuquf bi arafa suna kuma tsayawa a arfa su tsaya a muzdalifa kuma suna yin hadaya da dabbobi abin nan raƙuma shine budal buduna guda ɗaya kenan babbar raƙuma wa inna ma kanu qad ibtada'u fi zalika bid'an amma abin da suka yi akan wancan addinin na annabi Ibrahim gare gare da shi sai suka kirkiro wasu bidiyoyin suka raba a kansa shine abin da suka yi min ha daga irin bidoin da suka kirkiro a aikin haji anna quraishan su quraishawa wai duk dan kabilar quraishawa a wancan zamani kanu ah, nam eh, kanu ko yaquluna suna cewa nahnu banu ibrahim mu ƴaƴan annabi ibrahim ne wa ahlul harami mu ne masu ɗakin ka'aba eh ka'aba ta mu ce wa wulatul baiti mu ne masu kula da ɗakin ka'aba wa qafinu makkata mu ne mazauna makka wa laysa li ahadin min al arabi mithlu haqqina wa manzilatina duk wani balarabe ba shi da wani matsayi da haƙƙi irin namu wa kanu yusammuna anfusahum al-hum sun kasance suna kiran suna kiran kansu al'um haus shine al-mutashaddid mutum wanda ya tsananta wa kansa addini ma'ana su sun fi kowa riko da addini shine al'um daga da ka samu hamasa hmm. fala yanbaghi lana an nakhruja min al-haram ila al-hilm mu saboda mu addinin kamar namu ne ba sai mun fita daga haram zuwa hilli ba me ake nufi da haram da hilli haram shine eriyar da Allah madaukaki yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance tun zamanin annabi Ibrahim kai annabi Ibrahim ya iyakance shine iyakokin Makka haramun ne ai farauta a ciki haramun ne kai zalunci ba a tsuntuwa ma a jinka ce ka tsinta kana dauka kawai ka je ka kai shi kai aje shi inda ka gan shi me shi zai zo ya dauka ba a sata ba komai haka aidar gurin take wani zai ce a yanzu yana yi wasu suna yi idan ma ai an hana ne ba ana nufin ba a yi ba ko in an yi ba zai yiwu ba yawa wanda ya saba ma Allah ya zai ba ma ba ma can wai abin nan eh, tsintuwa ba har sata dan talbi ma zai sace maka wani abu a maka saboda eh, duniya yanzu yadda ko ina take duniya haka duniya take akwai mutane masu addini akwai kuma masu addini yawa amma ka'idar da shari'a haka take yawa to shine sai ce yawa al ilm kuma shine inda yake wajen haram kamar inda a yanzu ke maka masallacin tan'im in ka kama hanyar madina daga makka akwai masallaci daga daman hanya in ka baro maka dab da zaka fita daga makka ana ce masa masallacin aisha yau to wannan shine farkon hilli hilli ma'ana wajen haram inda ba cikin haramin makka ba to sai ce sai suka ce su tun da su quraishawa ne to ba za su fita daga harami su je hilli sannan su dauko ihrami su ba ruwan su su dan gata ne yan gida ne a makka da haka ba za su yi wannan ba fakanu yaqifuna ina fakanu la na bi arafa yau ba maganar dako ihrami ne. yau dan dako ihrami idan mutum zai abin nan ihrami daga makka zai fita ya dako ihramin daga daga hilli ya dawo su abin da ke nufi anan shine ba za su je arafa ba domin me arafa a hilli take ba a haram ba filin arafa ba kun ga da makka da mina duk suna cikin harami ka'ida duk abin da aka haramta a cikin maka an haramta amina wanda ya aikin hajji ya san wannan amma filin arfa to shi ba a cikin harami yake ba bangaren hilli ne ma'ana wajen harami ne to su larabawan ƙuraishawa in ana aikin hajji sai suka su ba za su yi hawan arfa ba saboda arfa a hilli take su kuma a yi ka'abin mata su ce dan me hadda sun fita daga hilli ai sun fita daga harami sun je hilli mun fahimci wannan yawwa فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيدون منها كما بات قرانا دقى عرفة قرانا دقى عرفة شين أنك كو دقى عرفة أكام عني أجي مزدلفة أم إناني وإنما كانوا يفيدون من المزدلفة كوي daga muzdalifa تجي kara sa su je mina su كوي su kawai عرفه ka zuwa arfa kun ga yanzu idan mutum aikin haji zai in bai yawa wa fihim anzalallahu ta'ala dangane da su ne Allah madauki ya saukar da wannan aya ce sun ma'afizu min aitu afadun nas ku kwarara daga inda mutane suka kwarara ma'ana inda mutane suka gangaro daga ina kenan arafa to ku ba ku fito daga nan ma'ana kenan wajibi kowa ya je arafa Yau, wa minha da irin al'adun nasu har yanzu akwai annahum qalu la yanbaghi lil ummi mu masu tsananin addini mu turai shawa bai kamata ba gare mu an yi aqidu al aqid mu rika yin cikwai. wala ya a asam kuma ko mu ce mu dafa kitse har mu gyara shi duk ba sa yin wannan wa hum haram alhali wa hum hurum alhali muna cikin ihrami yace ba za mu yi wannan ba wala yadkhulu baytan min sha'ri haka nan ba za su shiga gidan da aka yi shi da gashin dabbobi ba sun san da eh, gidajen tantin da suke yi saboda ba gine-gine da gashi ake da ومن أوصافها وأوبارها أثاثا ومكانا ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم هكذا إذا rana duk yadda rana sai rana ba za su yi inuwa ko su shiga karkashin wani gida ba sai gidan da aka yi shi da fata in a ne al'udum shi alfata yau ma damu inda suna cikin ihrami irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa a gun waɗannan al'adu na larabawa ومنها أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى العرب ويدب متانا حل ما لا متانا بقى هرمي بقى idan suka zo abinci to bai halatta ko bai kamata su ci abincin da suka shigo da su cikin haram ba idza ja'u hujjajan aw umaran in sun zo ko umara wa minha annahum amaru ahlal hilli Allah ya tsufu bil bait idza qadimu awwal daga cikin abin da suke har yanzu na bidiyoyin aikin hali shine duk wanda ya zo daga cikin mutanen da ba 'yan maka ba zai yi aikin hali to sai suka hana shi ya yi tsawafi farkon in na fi siyabil umsu sai da tufafi ina su ma'ana sai su za su cire tufa ku ba wa mutum in ba ne in dan in ba dan maka bane ma'ana in kai ba dan maka bane ka je zaka yi haji ko umra ba farko abin zaka me zaka yi ba tsawafi zaka yi ba to tsawafin sai suka hana ba za ka yi ba sai da kayan su za ka sai ka je ka tira kayan ka sai tsirara sai su baka kayan su su sai ka sa mun fahimta idan ka sa kayan su sannan ka je ka yi wato tsawafi hmm. أولا كده إلا في ثياب الحمص وكانت الحمص يحتسبون على الناس كما تنا أمان تنا تام الله لكن ما لا يحتسبون تنا تام الله دابا بعد كفر كلي يؤتي الرجل الرجل الثياب في مسنة لو جيت في باوا ولباقو ويطوف فيها وتؤطي المرأة المرأة الثياب هكذا ما في إتما تباوا ما في لا تفاف تطوف فيها أي طوافيلك فإن لم يجدوا شيئا إذا بتسامكوا ما يبقى ما جاب أتامو تفر fakanar rijalu ya tsufu na uratan to sai mazan su yi tsawafin su turara haka haihuwar uwarsu haka suke tsawafi yawa ma'ana idan ba su sami kaya daga gun mutanen maka ba fa ai sun zo da kayan su daga garin su to sai su cire kayan su su karɓi kayan mutanen maka sai su tsawafi da shi to idan kayan ya ƙare al'adar sun yawa mutanen maka ba su da kaya shikenan mazaje sai su yi tsirara su jawo haka in tsawafi su zagaye ɗakin ka'aba tsirara kamar da wasu ta su wa kanat almar'atu ita kuma mace tadau thiyabaha tana aje kayanta nan tadau ba tana sawa ba tana ajewa tana aje kayanta illa dir'an mufarradat sai wani silke mai kofofi shine mufarradat wanda aka bubbude yawa summa taqufu fihi ba za ta samu dan wani abu ta tare iya gabanta amma shi ma mai kofofi ne wata kulu har tana waka wai suna waka suna tsawafin suna cewa al yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu la haula wala quwwata illa billah wala abin ba da dinki wai a yau wani bangaren sa zai bayyana au kulluhu ko kuma dukanka wa ma bada minhu to abin da ya bayyana ma ka iya gani wala ubilluhu to ba zan halatta ma ba wai tsawafi ake ana faɗa ana wannan waka ma'ana bangaren creation ta take faɗa wai yau wani bangare nasa zai bayyana ko kuma gaba ɗayan sa ma zai bayyana to wanda ya bayyana ma ban halatta ma ba suna gaya wa maza ke wa anzalallahu fi zalika Allah madaukaki ya saukar da aya yake cewa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya bani adam ku rike adam ku adam ku anan kayan ku mana duk inda zaka yi sallah ka sa kaya mai mutunci kai sallah daga wannan dalilin aka sa wannan aya din cewa kada mutum ya rika ibada tsirara fa in takarrama ahadun min ar-rajuli wal mar'ati fa tafa fi thiyabihi allati jaa biha idan mutum ko namiji ko mace ya yarda da wannan magana ta mutanen maka ya yi tsawafi da kayansa na jikinsa da ya zo da shi daga su. amma fa fi siya bihin da shi ja'a biha min al-hilli alqaha ba'da tawafi to ya gama tawafi wajibi ne shi shi ya kun ga duk wasu shari'o'i da su suka kama kansu ko sai ka cire kayan wai ke jifa da su wala yantafi'u biha huwa wala zai ghayruhu ba mai sake amfani da wannan kayan inda wai an yi tawafi da su kike nan sun gama aiki to mu tsaya nan dole na ga duk kullum ko ba ka bane ni ban gaji ba za mu iya kaiwa goma ne o oh, shi ne na karshe a ƙarasa wancan to mu ƙarasa tsayi wa min ha da za ka ba kai annahum kanu ya'tuna buyutahum min abwabiha ah, la ya'tuna buyutahum min abwabiha daga cikin al'adunsu na bidiyoyi a aikin haji har yanzu ba sa shiga gidansu in sun dawo wa a lokacin irami kai ba sa shiga gidansu ta kofa sai dai su zagaya baya sai su yi wata kucika sai su yi wata kucika ba su ga gidan su kofa gidan ba wannan ita ma bid'a ce da mushrikan laraba suka girgiye su a sha'anin hajji bal kanu yunaqibuna fi zuhuri buyuti naqban suna hura kofa ma'ana kucika yadkhuluna wa yakhrujuna minhu sanan za su shiga sanan za su fita وكانوا يحسبون ذلك الجفاء الجفاء برا suna ɗaukar wannan irin budurgin suna ɗaukar sa cewa wai aikin alheri ne wa qad naha anil anhu alquran alquran ya hana mai wannan abu ma'ana Allah madaukaki ya hana قال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون كانت هذه الديانة ولا الدين أي ديانة الشرك وعبادة الأوثان bautar shirka da kuma bautawa gumaka wal i'tiqadu bil awhami wal khurafati da kuma imani da wasu al'adu na gargajiya <clears throat> da wato abubuwan da ba su da dalili tamfe-tamfe hiya addiyanatu sa'ida wannan shine addinin da yake shine yake jagora shi yake shine yafi yawa kuma fi jaziratul arab a gaba ɗayan jaziratul arab arabian peninsula ma'ana duk area da larabawa suke inda وقد وجدت اليهود وجدت اليهودية والنصرانية والمجوسية والتابعية سبلا للدخول في ربوعها وقد وجدت اليهودية يهودا في kiristanci